12. Basic sentences. Yahuta, Yahuta, Hutawa. Hutawa. Mai gida. Mai hutawa mai sannu da hutawa mai gida yauwa sannu ka dai yauwa sannu ka dai kafinta kafinta ka san bello kafinta Ka san Bello kafinta? A'a, ban san shi ba. A'a, ban san shi ba. Ni na manta wajen. Ni na manta wajen. Ya tambaya. ya tambaya wani wani mana mana tambayi wani mana tambayi wani mana tambayi wani mana tambayi wani mana wa zan tambaya wa zan tambaya ga su sale can ga su sale can ya kira ya kira ɗaya ɗaya kira ɗaya daga cikinsu kira ɗaya daga cikinsu to to Grammatical drill. Grammatical drill 12.1 Imperative. The transform pattern for the following drill is perfective, negative perfective, negative optative, imperative. Ka tambayi Musa labarin albashi? Ba ka tambayi Musa labarin albashi ba? Kada ka tambayi Musa labarin albashi. Tambayi Musa labarin albashi. Ka aiki Shehu kasuwa? Baka aiki Shehu kasuwa ba? Kada ka aiki Shehu kasuwa. Aiki Shehu kasuwa. Ta ɗauki abincin nan? Ba ta ɗauki abincin nan ba? Kada ta ɗauki abincin nan. ɗauki abincin nan sun ɗauke saƙon nan ba su ɗauke saƙon nan ba kada su ɗauke saƙon nan ɗauke saƙon nan ka dawo daga asibitin baka dawo daga asibitin ba kada ka dawo daga asibitin dawo daga asibitin ta fara aikin ba ta fara aikin ba kada ta fara aikin fara aikin ya fita zuwa ofis yanzu bai fita zuwa ofis ba yanzu kada ya fita zuwa ofis yanzu fita zuwa ofis yanzu kin gaya masa ya zo da yamma baki gaya masa ya zo da yamma ba kada ki gaya masa ya zo da yamma gaya masa ya zo da yamma ta da saƙon da shehu ya kai ba ta goda saƙon da shehu ya kai ba kada ta gode saƙon da shehu ya kai gode saƙon da shehu ya kai ka gyara hular baka gyara hular ba kada ka gyara hular gyara hular ya ji tsoron dokin shehu bai ji tsoron dokin shehu ba kada ya ji tsoron dokin shehu ji tsoron dokin shehu a kira mamman ba a kira mamman ba Kada a kira mamman. Kira mamman. Musa ya kira masinja. Musa bai kira masinja ba. Kada Musa ya kira masinja. Kira masinja. ta sami abincin ba ta sami abincin ba kada ta sami abincin sami abincin ya sauka a amurka bai sauka a amurka ba kada ya sauka a amurka sauka a amurka ka shaida masa saƙon ba ka shaida masa saƙon ba kada ka shaida masa saƙon shaida masa saƙon Sun shirya saƙon yanzu? Ba su shirya saƙon ba yanzu? Kada su shirya saƙon yanzu? Shirya saƙon. Ka tafi asibiti? Ba ka tafi asibiti ba? kada ka tafi asibiti tafi asibiti kun tambayi komai wajensa ba ku tambayi komai wajensa ba kada ku tambayi komai wajensa tambayi komai wajensa ta zo da abincin ba ta zo da abincin ba kada ta zo da abincin zo da abincin Grammatical Drill 12-2 Variation Drill Kira wani nan kai ka kira wani nan kada ka kira wani nan ke ki kira wani nan kada ki kira wani nan ku ku kira wani nan kada ku kira wani nan wani kafinta ya zo nan da rana mutum wani mutum ya zo nan da rana yaro wani yaro ya zo nan da rana a kawo wani akawu ya zo nan da rana mai gidan ya dawo daga aiki office mai gidan ya dawo daga ofis kasuwa mai gidan ya dawo daga kasuwa asibiti mai gidan ya dawo daga asibiti amerika mai gidan ya dawo daga amerika zo mai gidan ya zo daga amurka sauka mai gidan ya sauka daga amurka ta tambayi uwarta mana shehu ta tambayi shehu mana halima ta tambayi halima mana wani ta tambayi wani mana yaronta ta tambayi yaronta mana ku ku tambayi yaronta mana kai ka tambayi yaronta mana ke ki tambayi yaronta mana mu mu tambayi yaronta mana shi ya tambayi yaronta mana su su tambayi yaronta mana an a tambayi yaronta mana ni ɗaya zan ɗauke gyaɗan nan kai kai ɗaya za ka ɗauke gyaɗan nan shi shi ɗaya zai ɗauke gyaɗan nan ke Ke ɗaya za ki ɗauke gyaɗan nan? Ita Ita ɗaya za ta ɗauke gyaɗan nan? Kai ɗaya za ka kwana a gidan? Huta. kai ɗaya za ka huta a gidan? Sauka Kai ɗaya za ka sauka a gidan? Amerika Kai ɗaya za ka sauka a Amerika? Wane kafinta ya gyara? Tafi. Wane kafinta ya tafi? Zo. Wane kafinta ya zo? Yaro. Wane yaro ya zo mutum wani mutum ya zo shehu ya manta wajen asibitin dabbobi halima Halima ta manta wajen asibitin dabbobi. Shehu da Halima Shehu da Halima sun manta wajen asibitin dabbobi. Gidana Shehu da Halima sun manta wajen gidana. Ma'aikatarku Shehu da Halima sun manta wajen ma'aikatarku. Shehu ya tambayi wani mutum jiya. Yaro Shehu ya tambayi wani yaro jiya. Aika. Shehu ya aiki wani yaro jiya. Ɗauka. Shehu ya ɗauki wani yaro jiya. Negative Shehu bai ɗauki wani yaro ba jiya. Ina zan sami wani abinci yanzu? Alƙalami Ina zan sami wani alƙalami yanzu? doki ina zan sami wani doki yanzu gida ina zan sami wani gida yanzu yaro ina zan sami wani yaro yanzu kafinta ina zan sami wani kafinta yanzu ina ne wajen gidansa kasuwa ina ne wajen kasuwa asibiti ina ne wajen asibiti ma'aikatarku ina ne wajen ma'aikatarku ofishinsu ina ne wajen ofishinsu wajen wa za ka tambaya ita wajen wa za ta tambaya ku wajen wa za ku tambaya shi wajen wa zai tambaya ni wajen wa zan tambaya je wajen wa zan je gani wajen wa zan gani tafi wajen wa zan tafi kai wajen wa zan kai sauka wajen wa zan sauka aika wajen wa zan aika na manta yau akwai aiki shi ya manta yau akwai aiki ita Ta manta yau akwai aiki. Su Sun manta yau akwai aiki. Kai Ka manta yau akwai aiki. Ke Kin manta yau akwai aiki. Mu Mun manta yau akwai aiki. Ku Kun manta yau akwai aiki. An an manta yau akwai aiki kada ta manta da saƙon nan ruwa kada ta manta da ruwan nan alƙalami kada ta manta da alƙalamin nan abinci kada ta manta da abincin nan gyada kada ta manta da gyadan nan taba kada ta manta da taban nan musa zai je wajen aiki yau halima halima za ta je wajen aiki yau Musa da Halima Musa da Halima za su je wajen aiki yau? Taro Musa da Halima za su je wajen taro yau? juma Musa da Halima za su je wajen taro an juma? Gobe Musa da Halima za su je wajen taro gobe? And Unit 12